Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirshiren da muka saba muku a kowace rana. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin kokin lafiya a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya muna kuma ɗauke da shirin nan na kiɗe iraniyawa da ke zakulo muku wasu daga cikin fitattun mawaka na nan jamhuriyar musulunci ta iran waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 26 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗaya da uku da da da saba'in biyar suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta sittin da bakwai hijira kamariya muhtar abu ubaida athagafi wanda ya jagoranci gungun mayaka masu neman ɗaukar fansar jinin imam hussein alaihi salam jikin manzon allah akan waɗanda suka kashe shi a karbala shi ma ya shahada kafin haka dai muhtar thakafi yana daga cikin waɗanda suka yi wa musulun bin akil jakadan imam hussein alaihi salam a kufa baya'a amma bayan shigowar ubaidullah bin ziyad a birnin kufa sai ya kama shi jefa shi kurkuku sai kuma bayan shahadar imam hussain alaihi salam yar uwarsa matar abdullahi dan umar ta nema masa afuwa wajen yazid dan muawiya aka sake shi amma bayan mutuwar yazid dan muawiya ya tara mutane domin neman ɗaukar fansar jinin imam hussain alaihi salam ya kwace iko da garin kufa daga hannun 'yan barandan daular bani umayya har tsawon watanni goma sha takwas a lokacin ya kama da dama daga cikin waɗanda suka yaƙi imam hussein alaihi salam kuma suka kashe shi a karbala ya kuma zartan musu da hukuncin da ya dace da kowannensu amma a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta sittin da bakwai hijira kamariya sojojin mus'ab bin zubair bin al'awam sun shiga garin kufa sun kuma ƙwace iko da birnin daga hannun muktar sannan suka kama shi suka kashe shi masu aure ko kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1964 kasashen tangayika da kuma zanzibar suka dunkule suka zama kasa guda ɗaya mai suna tanzania a halin yanzu kafin haka dai kasashen guda biyu sun kasance karkashin ikon turawan ingila 'yan mulkin mallaka amma bayan gwagwarmaya ta tsawon lokaci tangayika ta samu 'yancin kai a shekara ta 1961 sannan zanzibar ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1963 bayan haka ne shugaban kasar tangayika na lokacin ya buƙaci dunkulewar ƙasashen biyu inda a rana irin ta 26 ga watan afrilun shekara ta 1964 suka aiwatar da wannan yarjejeniya kasar tanzania dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 950 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen kenya congo uganda burundi rwanda zimbabwe mozambique da kuma malawi da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1986 aka rusa babbar cibiyar makamashin nukiliya mai karfin migawa 4,000 a yankin ukraine da ke cikin tsohon tarayyar soviet a lokacin a rusa wannan cibiyar ne dai shekaru shida kafin wargajewar tarayyar soviet a lokacin wargaza wannan cibiyar nukiliya wadda ake kira da chambol an ji kara mai tsanani a yankin sannan wani bakin hayaƙi mai guba ya turnike sararin samaniyar yankin baki ɗaya inda ya cutar da mutane da dama cututtukan da hakan ya haifar sun hada da cutar daji wato kansa da kuma haihuwar yara na kasassu. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

masu sauraro da fatan ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanun labaran kwamitin kula da harkokin zaɓe a iran ya ce babu wani sauyi game da ranar da aka tsara ta gudanar da zaben shugaban ƙasar sojoji a ƙasar chadi sun yi watsi da buƙatar 'yan tawaye na tattaunawa wani harin kwanton bauna ya yi ajalin sojoji 31 a tarayyar najeriya don ziga labaran kamar yadda za su zo maku kwamitin kula da zaɓe a iran ya ce babu wani sauyi game da ranar da aka tsara gudanar da babban zaɓe a ƙasar da ke sanar da hakan shugaban kwamitin kula da zaɓe na ƙasar ta iran jamal orf ya ce babu kamshin gaskiya game da raɗaɗin cewa za a yankirta zaben shugaban ƙasar da ke tafe za a dai gudanar da zaben shugaban ƙasar kamar yadda aka tsara tun da farko a ranar 18 ga watan yuni na shekarar 2020 nan mr orf ya ce game da halin da ake ciki na annobar corona tuni aka tsara dukkan matakan da suka waje ba domin kare lafiyar ma'aikatan zaɓe da kuma masu zaɓe game da zaɓukan wakilan ƙananan hukumomi za a gudanar da su ne ta kafar intanet wanda kuma shi ne karo na farko a tarihin cikin ƙasar kawo yanzu dai jam'iyyun siyasa na ci gaba da tantance 'yan takararsu da su da a zaben shugabancin ƙasar wanda shi ne karo na sha uku bayan cimma nasarar juyin halin musulunci a ƙasar shekaru arba'in da biyu da suka gabata. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya isa birnin bagadaza na kasar iraki da sanyin safiyar yau litinin a ziyarar da yake a yankin yayin ziyarar tasa ta kwanaki biyu zarif zai gara da takwaransa na irakin da kuma wasu jami'an kasar an kuma tsara zarif zai gana da mahukuntan yankin kurdistan na irakin tun da farko dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran na iya bayyana a cewa ziyarar ta zarif za ta mai da hankali kan hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna ziyarar ta minista harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan wacce ya kammala a kasar qatar inda can din ma suka tattauna kan batutuwan da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma tattaunawar da ake game da farfadowar yarjejeniyar nukiliyar iran ministan harkokin wajen ƙasar rasha sargiyar lavrov ya bayyana cewa kasarsa ba ta da shakkun mayar da martani akan kowace irin tsokana daga amurka tashar arti ta kasar rasha ta nakalto ministan harkokin wajen kasar na cewa babu wata ta baba a kan martanin rasha a kan duk wani mataki na tsokana daga bangaren amurka ya ci gaba da cewa a kowane lokaci rasha tana fifita daukar matakai na diplomasiya wajen warware batutuwa da dama da suka shafi siyasar kasa da kasa maimakon nuna ƙarfi ko tayar da jijiyoyin wuya amma kuma hakan a cewarsa ba yana nufin cewa rasha za ta zura ido akan duk wani mataki na tsokana akan ta ba dangane da bukatar da shugaban kasar amurka joe biden ya gabatar wa kasar ta rasha ta neman a shirya wata ganawa ta musamman tsakanin sa da shugaban kasar ta rasha vladimir putin ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya bayyana cewa ba su da wata matsala kan hakan kuma yanzu haka shine shi da kansa ne yake bin kadun wannan batu dangantaka tsakanin amurka da rasha ta kara yin tsami tun bayan da joe biden ya karbi shugabancin amurka inda yake kallon rasha a matsayin ƙasa da take babbar barazana ga amurka musamman ma zargin da 'yan jam'iyyar democrat masu mulki suke yi akan cewa rasha ta yi kuse a cikin harkokin zaben ƙasar ta amurka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga najeriya na cewa sojojin kasar 31 ne suka rasa rayukansu a wani harin kwantan bauna da mayakan kungiyar is suka kai masu a arewa maso gabashin kasar majiyoyin tsaro sun shaida kamfanin dalancin labaran afp cewa daga cikin waɗanda harin ta'addancin ya ritsa da su har da wani kwamandan soji mai matsayi na laftana kanal a wani al'amari da ake dangantawa da ƙara tabarwarwar al'amuran tsaro a najeriya mutane akalla 239 ne aka rawaito a kwanakin nan cewa sun rasa rayukansu a cikin mako guda ciki har da jami'an tsaro haka kuma an yi garkuwa da mutane 44 hare-haren da ke addabar najeriya sun hada da na kungiyar boko haram da na kungiyar is a yammacin afirka sai kuma 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa sojoji da ke rike da mulki a ƙasar chadi sun yi watsi da bukatar 'yan tawayen ƙasar na kungiyar fact da suka nemi hawa teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen rikicin ƙasar a wata sanarwar kakakin majalisar sojojin da ke mulkin ƙasar chadin ya fitar da yammacin jiya ya ce yanzu ba lokaci ne ba na shiga tsakani ko kuma tattaunawa da waɗanda suka bijirewa doka majalisar sojojin ta chadi ta kuma buƙaci haɗin kan ƙasashe mambobin ƙungiyar shifab sahel musamman jamhuriyar nijar akan da taimaka domin cafke 'yan tawayen nafak da suka gudu cikin nijar ɗin tun da farko dai kakakin 'yan tawan ya ce a shirye suke su tsagaita wuta domin ba da dama ga tattaunawar siyasa muhammad mahadi ali ya ce ya sun amince tsagaita wuta domin samun mafita ta siyasa game da matsalolin kasar ta chadi to jama'a labaran duniyar kenan tomar bayan labaran duniyar yanzu kuma sai shirin da muke dauke da shirin waƙoƙin iraniyawa Kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su jaɗin shirin. چه حرفا میزنی شاید نمیدونی چه سرد خونه وقتی تو صدای زندگی گاهی لبخنده بدون تو دیگه چیزی نمیمونه چه کابوسی madalla muhammad shimati ke na saurara a cikin waka da ya gabatar mana غم عشق دگر بار چه کرد چون بشد Rush, 지켜 madalla muhammad shimati ke na saurara a cikin waka da gabatar mana fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu da wannan waka kuma an ne zan jana zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng domin ci gaba sauran sheshen da muke watsa muku a huta lafiya. باز دستم را بگیر پس چه شد افسانه عشقی که باور داشتی ای گم ترین راهم غمگین ترین آهم ای زخم دل خواهم ای خواب کوتاهم خست و میخواهم Tuma da shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa kenan. To yanzu kuma ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi tun da farko. Kwamitin kula da zaɓe a Iran ya ce babu wani sauyi game da ranar da aka tsara gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Da ke sanar da hakan shugaban kwamitin kula da zaɓe na ƙasar ta Iran Jamal Orf ya ce babu ƙamshin gaskiya game da raɗaɗin cewa za a yankirta zaɓen shugaban ƙasar da ke tafe. Za a dai gudanar da zaɓen shugaban ƙasar kamar da aka tsara tun da farko a ranar 18 ga watan yuni na shekarar 2020 dinnan nan mr orf ya ce game da halin da ake ciki na annobar corona tuni aka tsara dukkan matakan da suka waje ba domin kare lafiyar ma'aikatan zaɓe da kuma masu zaɓe game da zaɓukan wakilan ƙananan hukumomi za a gudanar da su ne ta kafar intanet wanda kuma shi ne karo na farko a tare cikin ƙasar kawo yanzu dai jam'iyyun siyasa na ci gaba da tantance 'yan takararsu da su da a zaben shugabancin kasar wanda shine karo na sha uku bayan cimma nasarar jin halin musulunci a kasar shekaru 42 da suka gabata ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawar zarif ya isa birnin bagadaza na kasar iraki da sanyin safiyar yau litinin a ziyarar da yake a yankin yayin ziyarar tasa ta kwanaki biyu zarif zai gana da takwaransa na irakin da kuma wasu jami'an kasar an kuma tsara zarif zai gana da mahukuntan yankin kurdistan na iraƙin tun da farko dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran na iya bayyana a cewa ziyarar ta zarif za ta mai da hankali kan hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna ziyarar ta ministan harkokin wajen kasar ta iran na zuwa ne bayan wacce ya kammala a kasar qatar inda can ɗin ma suka tattauna kan batutuwan da suka shafi alaƙar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma tattaunawar da ake game da farfadowar yarjejeniyar nukiliyar iran ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya bayyana cewa kasarsa ba ta da shakkun mayar da martani akan kowace irin tsokana daga amurka tashar rt ta kasar rasha ta nakalto ministan harkokin wajen kasar na cewa babu wata ta baba akan martanin rasha akan duk wani mataki na tsokana daga bangaren amurka ya ci gaba da cewa a kowane lokaci rasha tana fifita daukar matakai na diplomasiya wajen warware batutuwa da dama da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa maimakon nuna karfi ko tayar da jijiyoyin wuya amma kuma hakan a cewarsa ba yana nufin cewa rasha za ta zura ido akan duk wani mataki na tsokana a kanta ba dangane da bukatar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya gabatar wa ƙasar ta rasha ta neman a shirya wata ganawa ta musamman tsakanin sa da shugaban kasar rasha vladimir putin ministan harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa ba su da wata matsala kan hakan kuma yanzu haka shine shi da kansa ne yake bin kadun wannan batu dangantaka tsakanin amurka da rasha ta kara yin tsami tun bayan da joe biden ya karbi shugabancin amurka inda yake kallon rasha a matsayin ƙasa da take babbar barazana ga amurka musamman ma zargin da 'yan jam'iyyar democrat masu mulki suke yi akan cewa rasha ta yi kusai a cikin harkokin zaben kasar ta amurka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga nigeria na cewa sojojin kasar 31 ne suka rasa rayukansu a wani harin kwantan bauna da mayakan kungiyar is suka kai masu a arewa maso gabashin kasar majiyoyin tsaro sun shirya wa kamfanin dalancin labaran afp cewa daga cikin waɗanda harin ta'addancin ya ritsa da su har da wani kwamandan soji mai matsayi na laftana kanal a wani al'amari da ake dangantawa da ƙara tabbatarwar al'amuran tsaro a najeriya mutane akalla 239 ne aka rawaito a kwanakin nan cewa sun rasa rayukansu a cikin mako guda ciki har da jami'an tsaro To kuma da wannan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH. ne Hassan Barka don gabatar da shirin ke cewa da ku a sharuwa lafiya.